mu mu barkanmu da sake saduwa a cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi wanda yake zuwa muku kai tsaye daga Autar Soyayya YouTube channel. Kada ku shagala muna cikin littafin nan mai suna Mijin Bozuwa wallafar Zainab Idris Makawa. Idan kuna tare da mu kun ji dai yadda ta kaya yayin da Abdulsamar ya tafi gida ganin iyayensa nan kuma buzuwa taba zama. zuwa garin Boka ɗan Ondo a yayin da ya dawo gida bai same ta ba. Ku biyo mu don ci gaba da jin cakwakiyar da ke tsakanin su sannan kuma yadda za ta kaya a yayin da take ƙoƙarin aiwatar da aikin da Boka ya bata. Kasance tare da ni. Yau take son ta gwada abubuwan da aikin boka ɗan Ondo wanda ya ja mata kunne da gujewa aikata kuskure ta ce za ta tsare insha Allah ya shigo bai jima da dawowa ba ya fada wanka Nafisa ta shigo ɗakin kai tsaye ta samu yana ban ɗakin gurin wanka nan ta zauna a bakin gado cike da jiran mijin nata ya fito daga ban ɗakin ta taso ta karbi duk wani abin da yake ma jikin shi tana mai game da goge jiki da shafan mai da saka turare da sauransu shi dai ido kawai ya saka mata ya ga iya gudunta don zuwa yanzu ya fara gano shirinta san bai yarda da wannan abin da take mishi ba ya gane sai tana son abu take mishi lalabin shegu a lokacin yake miji zaran ta samu abin da take so Shi kenan ta koma mahalinta na i don't care da ta saba da shi ya gane Zama ya yi a bakin gado yana jiran ya ji ta inda za ta bullo mashi ta ɗan yi dariya tare da ƙarasowa wurin shi ta zauna ita ma. Sai bayan ta zauna ne ta ce Samad a ran shi ya ce na san da wannan. Kan ta ce wai yaushe ne za mu tafi shopping ga ciki na ya fara girma fa haka. ya yi mata ƙyar da ido sai kuma ya sake guntun murmushi a fuskar shi ya ce ban san da wannan maganar ba ai ita ko ta yi ne idan tana ganin shi ne zai fi saka shi farin ciki har ta samu ta sake ya sake da ita ta aiwatar da nufinta gare shi sai kuma ta ji saɓanin haka a bakin shi sai ta ɗan tsuke fuskarta tare da faɗin gaskiya ya kamata a ce ka shirya wa tafiyanmu zuwa yanzu don kada na zo na yi nauyi da yawa ka ce ba zan fita ba sai ta Abdulsamar ya tsira mata ido yana mamakin rigimar Nafisa yanzu ba ta aje kanta a kusa ba shi kayan bebi ko a nan gida Najeriya za a samu ai ya cikin ɗaura fuska kin fi kowa sanin komai nake so zan iya odar shi a dan ƙanƙanin lokaci ya iso gare ni ballantana kayan bebi da aka haifa a duk wanda aka haifa a gidan nan da na fita waje na sayo mishi kaya Ranta ne ta ji ya ɓaci don me zai danganta sauran ɗiyashi da abin da ke cikinta a yanzu da ta san ta fi ƙarfin kowa ma nashi, shi kan gado ya hau yana gyara kwanciya shi don ya san ba ta yi abinci ba, ba ma zai samu ko ta yi ba. A gurinta duk da ko yana son saka wani abinci a bakin shi yanzu. Nafisa kuma bata ji daɗin haka ba don tana ganin idan ta kyale shi ba za ta sami yadda take son komai ya tafi ba har ya sadu da ita don ta riga ta shafa maganin da boka ya bata ta yi amfani da shi. taɓo shi ta yi tana kwantawa a jikin shi da sauri ya juya gare ta yana faɗin barni banda lokacin aiwatar da wani abu yau a tsakaninmu ta ce aiko tun da ni ina da buƙatanka tare da ni dole za ka daure ka biya bukata na haka nan. ya santa da sanya kusance ta akai akai wanda a baya yakan biye mata ƙara kwanto mishi ta yi ya ƙara ɗaga ta a jikin shi karo na biyu ya ce ki bar ni please na faɗa miki ina buƙatan kasancewa ni kaɗai ne duk iya nacinta dole ta bar shi ta fita kamar za ta yi hauka take jin kanta a lokacin ta jefe shi da harara ya karkace kai yana mamakin ta ce ba laifinka ba ne tun da kai kana fita waje yanzu kana samun inda kake sauke nauyinka a can sharri za ki yi min yau kuma nafisa ta ce amma ka san baka kyauta min ba ni ma idan kai min haka yau dan ina bukace da kai a yanzu ya ce ki yi haƙuri na ce yau ba za ki samu ba ya gyara kwanciya yana faɗin haka Ai da ta ruɗe sai ta bashi tausayi amma bai iya aiwatar da komai ba a yadda yake jin gaban shi yana faɗuwan mai jin fitanta ne jin fitanta ne a fusace yana faɗin Bayan ta gama mishi mita, ta fice daga ɗakin ya girgiza kanshi ya gyara kwanciyar shi sai barci a cikin barcin ne ya mafarkinta mara daɗi na fisa wanda ya tayar mishi da hankali. Tun da ya farka bai koma barci ba tunanin mafarkin da ya yi ne ya tsaya mishi a rai miƙewa ya ɗauro alwala ya gabatar da sallah tare da samun sauƙin al'amuran gare shi kamar yadda mahaifin shi ke koyar da shi kowane lokaci. Washe gari ta tashi gabanta yana fitar da wani irin ƙaiƙayi da ke damun ta san bata kawo cewa aikin boka da ta saka ne ya jawo mata hakan ba. tunda da ya watsa ruwa ya fito yana shiri zuciyar shi cike da tunanin abubuwa da suke faruwa da shi a yanzu. Sai da ya biya ɗakinta ya duba ta kamar yadda ya mafarki a haka ya same ta tana fama da soshe-soshe don ƙaiƙayin da ke damunta. ya ce me yake damunki haka ne kike wannan soshe-soshen haka cikin ɓacin rai ta ce dama ai haka kake so da ni tunda na buƙace ka ka share ni ban ga dalilin da zaka ɗauko ni ka rabo ni da ƙasata ba ka zo yanzu kana nuna min gazawarka a kaina inda take shiga ba nan take fita ba baya ciki da irin kalaman da take faɗa mai hannu ya ɗaga mata tare da faɗin ya ishe ki haka na kaɗai ya kaɗa kai me kike faɗa min magana banza an faɗa miki ni ban da abin yi ne sai kwanciya da mace kullum kallon shi take da mamaki don bata ɗauka zai iya faɗa mata irin wannan maganar ba haka ba ya ce kin je kin yi biye biyen ki kin ɗauko wa kanki cuta kike son azamin kuka ta saka mai ta za mai kururuwa bai kula ta ba ya fice daga gidan kai tsaye kukanta ne ya jawo hankalin 'yan uwanta gare ta suka shigo ɗakin a lokacin har ya je ofis bai iya tsinana komai ba da yamma ko da ya dawo ya same ta a hargitse ya dawo har ya daɗe ta bi shi ɗakin shi ta samu ya fito wanka yana ɗaure da ɗan ƙaramin tawul a jikin shi tunda ta shigo mai ɗakin ya ɗago kai ya kalle ta ya kawar da kan shi gefe ya ci gaba da abin da yake yi din ta zo gaban shi ta ce Allah ko sai ka faɗa min abin da ya sa ka tsiro yi min wulakanci haka ko don kaga ina ɗauke da ciki ne a jikina yanzu ya sa har kake na. ya jefe ta da wani mugun harara har sai da ta ji tsoro ta ɗan ja baya kaɗan ya ce look nafisa idan dai kina son mu zauna lafiya da ke sai kin aje kanki a matsayin da na ɗauko ki a gidan nan na mata macen ƙwarai ita ce wacce ta san damuwar mijinta da cin shi da shan shi da gyara maimakon cinsa da sauransu amma dike baki san yin wannan ba sai dai ki ci arziki ki wadatar da yan uwanki ba tare da kin dubi nawa da komai da ya shafe ni ba don haka ko dai dai ki gyara halinki ko kuma in ƙaro wata a gidan nan ku zauna tare wacce za ta dinga kyautata min yana kaiwa nan ya ja dogon tsaki ya ɗauki kiɗin motar shi ya fice ɗakin ya bar ta tsaye tana kurma ihun baƙin ciki wannan halin da na nafisa ke yi wani lokacin kamar zautatta sai daga baya kuma idan ta samu abin da take wa haukan ta dawo ta gyaru kamar ba ita ba yanzu ya fahimce ta idan tana bukatan abu bai mata ba shi babu sauran zaman lafiya a gidan tsakaninta da shi shi yasa da zaran ta bijiro da bukatar ta yake saurin biya mata a kan lokaci wanda ita kuma take ganin aikin bokayenta ne a da haukanta sanda yake mata yasa yake biya mata bukatunta a haukace kamar ba gobe wadda ta yi bilibin da ba ka da malamai ta ne aikinsu sai yake ci a gare shi da kuma kyau da zati wanda take ganin da shi take roɗar shi da zai ba zai taɓa samun mace kamar ta ba a cikin matan hausawan najeriya sai dai kalan matansu na can Burin mazan Najeriya ne su malilaki mace mai kyau ko da ba ta da hali na gari, a dai ce matar shi ta gwada wa tsara a gari. Bata san Najeriya akwai wannan akwai kuma la'akari da ilimi tare da wayewan mace da tarbiyya ga mazan da suka san kansu ba. Yau ma kamar jiya ta shigo mai tana buƙatar su kasance tare, amma fir yake amincewa ya biya mata buƙatar ta. Haka ta shiga cikin wahala da wannan da banzan ƙaiƙayin da ya da ya dame ta a jiya yanzu kan ya gama cewa a ran shi mafarkin shi gaskiya ne inda ya ganta ɗauke da wani mugun abu tana goga ma kanta washe gari har ya shirya bata tashi daga barci ba tana ramuwar barcin da bata samu ta yi a daren jiya ba tsayawa ya yi tayar da ita cike da tsanar halinta na rashin son yin ibada idanta da sauran magagin barci bai gama watsakewa ba ta ce har ka shirya fita kenan ya ce idan ma ban fita ba wani abin zaki min ne tunda ba abin kari zaki haɗa min ba cikin ɓacin rai da maganar shi ta ce ba mi wannan alkawarin da kai ba na cewa ni zan dafa ma abinci da zaka ci na ɗauko masu dafa maka ka ce ba su iya ba don haka ban da matsala ga wannan ya ce yana ɗaukar jakar laptop ɗin shi tare da saɓawa a kafaɗar shi Nafisa za ki yi dana sanin wannan maganar da kike faɗa min don ya zama dole idan baki canza ba in ɗauko wacce za ta bani kulawar da nake so a gidana. Maganar shi ya bata mamaki kwarai don bata zaton zai iya faɗin wannan magana a gabanta. Kai tsaye sai ga shi yau yana faɗa mata da bakin shi wai zai ɗauko mai kula da shi a gidan shi. Wai ina kuɗin da take narkawa malamanta yake shiga ne. Haka gashi ta dalilin bin bokaye da malamai da su sa a gaba yanzu ta daina kai kuɗin da suke kaiwa gida duk shekara ana amfani da shi. ya ba ta mamaki kwarai ta samu ta danna zuciyarta don ta san yanzu akwai sauyi a tare da shi ta ɗago ta kalle shi yana shirin fita daga ɗakin. Masu sauraron mu kada ku shagala kuna tare da autar soya YouTube channel cikin shirin namu na sauraro cikin nishaɗi wanda yake zuwa muku kai tsaye. Kada ku manta akwai littafanmu masu daɗin gaske wanda muka kawo muku a cikin wannan channel ɗin. Ku bi a hankali za ku gansa a cikin playlist ɗinmu kamar a dandi, auren bazawara, samira, zama da kishiya. Ina son ta haka rikicin aure na Najib. da sauransu kada ku bari a baku labari ku biyo mu ku kasance tare da mu don jin yadda za ta kaya da mijin buzuwa da matar tasa wannan cakwakiya ta fi ƙarfin tunani ga shi dai tana ta ƙoƙarin aiwatar da abin da boka ɗan ondo ya sa ta amma abu ya gagara shin za ta samu nasara ko kuwa ku kasance tare da mu